Shekara hudu ke ga da aka girka kungiyar asusun albarka na matan karamar hukumar bande cikin jihar Zandayar wanda ya haɗa mata 20 da ke taruwa kowane mako a ƙarƙashin jagorancin shugabar tasu domin tattara kuɗaɗen da za su zuba asusu. Shugabar Hajiya Laura Idi ta ƙara mana bayani. Duk sati dala 20-20 muke saboda bai karamin ƙarfi ba a dahi ba ce ba. Ko tarawa ce muke in kana so sai ka zo ka ce a baka bashi. Jika biyar kake so goma kake so he a baka ka je ka yi abubuwan da kake so hallo in sati biyu kace zaka maido sati hudu abin da kai da he ka maido ka ce ga kuɗi hallo wani ya dauka haka nan muke he min shekara muke rabawa in aka raba a kuma he a bar dan gurbi ai a ce to a kowa ya kawo he a gama he a je a sayi wani kaya na karuwa haka he a aji rago muke sayi ko mu sayi tumkiya in mun sayi da tumkiya wani kaka da he a sayi hatsi a ajiye ko wake yan wake he su ce to a saya mana wannan wake hatsi ko yan hura hura suke dauka su saya ba mu riba he haka da ne gambo sule wata mai sai da abinci ta yaba wannan wannan don ko tun shigarta a wannan kungiyar matan bande sana'arta sai bunƙasa take. Ni da ban san ba ko menene asusu amma yanzu da ake koya mana na samu karuwa sosai tun da yanzu tumkiya nawa na saya da kuɗin asusu na. Na sami ilimi sosai tun da duk sati ajiye a miki. Ni mai sana'a kullum ni kullum abincin zaka daga tasha nake sai da to asusun wannan shi ya jawo mana jin daɗin kasuwa. banda albarkar da suke samu ga sana'o'in da suke yi wannan kungiyar ta baiwa wannan matan zarumai damar kulla zumunci tsakaninsu a cewar shugabar hajiya laura idi sabga an ta samu dan ciki banda wani kudin asusu ake tabawa wani me niyya alifi ka bada ko ce dala 20 kuma hajji ka yake bada kana da hanya he a gama he a je a bai wannan mai sabga in mutuwa ce aka he a je a bahi in abu na dadi da ko wuya ta samu dama ya ka in baka ku hallu he mu gangama he a je a bashi amihi ta'aziyya haka nan muke yi ko ilbi ka bada ba a ce a wance ilbi ta bada mun bin ma tsiri ka ce a wancan kin bayar kaza wancan kin bayar ba kaza mu kan a haɗe bin ma wannan kace na ce wannan ba biki bane ba shi daban ne shi wannan kawai abin da ka bada baka ce wancan kaza na bata hakuri muke yi jan hankulan su muke yi in ba kama kal ka ce bana je ba ka zo ka to a haka dai muke jan hankulan ba tayin hankali ba ko ni a cikin kungiyar mu